jagorancin cp sanusu buba ta yi wata gagarumar nasara inda ta kama wannan bawan allah da kuke gani a sadiq garba dan shekara 36 wanda yake zaune a garin abukur da ke karamar hukumar rimi ta jihar katsina an kama shi da wannan mota da kuke gani corolla le wacce take ba ta da namba wanda kudinta akalla ya kai naira miliyan biyu kuma allah ya ba mu nasara muka kama shi ba musu yake yi ba amma maganar da yake cewa ya sai motar ne a hannun wani muhammad a gadon kaya a kano jami'anmu waɗanda suka shahara akan bincike sun bincike inda ya kasa nuna musu inda ainihin wannan muhammad yake inda kuma za a same shi mun tambaye shi cewa akwai wata takarda ta agreement wacce suka rubuta da shi muhammad ya ce ba shi da takarda mun tambaye shi cewa da wannan akawun ne amfani ya tura masa wannan kuɗi naira miliyan 400 miliyan 1,400 da wani abu ya kasa yin bayani bai iya nuna mana ba hasali ma dai abinda muka samu a kawun ɗinsa kuɗin da wani ya sai wannan mota a hannunsa wanda ya kama shi da laifin satar wannan mota ya saka masa naira miliyan ɗaya deposit a cikin mota kuma shi ne da ya buɗe motar ya ga wasu takardu wanda kuma ya yi zargi kuma Allah ya ba shi nasara ya kirawo shi ainihin mai wannan takardu inda ya ce masa ya ga takardu cikin motar da ya siya kuma wannan bawan Allah yake gaya masa cewa ai wannan motar satar ta aka yi kuma ga yanda aka yi aka sace ta yarinya shi eh, da ya sa eh, cikinsa ya bawa mota ta tafi Kaduna Polytechnic za ta rubuta jarabawa amma saboda eh, goslo da ke a wannan wuri kowa ya san cewa ana aikin hanya ta ajiye mota a tsallaken titi ta tsallaka domin ta rubuta jarabawa ta fito bata samu wannan mota ba an sace kuma wannan shine dalilin da ya faɗa kuma aka samu wannan mota a muna kan bincike yana hannunmu muna gudanar da bincike domin mu tabbatar da wannan al'amari idan mun gudanar da binciken mu kuma za mu mika shi gaban kuliyar mata sabu a gargadi ma mutane public abin da nake so mutane idan za su sayi mota wacce yake a sakan hanci motar hannu wacce yake wani ya hau zai siyar ya kamata lallai su tabbatar da cewa a hannun registered dealers suka siya wato dilolin mota waɗanda sun shahara an san su suna da rijistar gwamnati akan sai da motoci na hannu suna da wuraren su ba ɓoye suke ba idan ka je za ka sai mota a wurin in za ka siyar haka su ma suna da hanyoyin da suke bincike ko kwanan nan sun yi zaɓe shugabansu na ƙasa daga Legas ya zo nan suka kawo mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina ziyara mun san su muna mu'amala da su kowa idan zai sai mota ya je kastan kamfani inda ake sai da mota idan ka siya aka baka takardu ka tabbatar an yi takardar agreement da shaidu da naka shaidu yanzu haka shi da yana da takardar agreement da shaidu waɗanda suka nuna cewa ya sai motar nan ga kuɗin da ya biya duka wannan abu ne wanda zai taimaka wurin ciki. amma duk ƙarya yake ba gaskiya bane motar nan shi ya je sato ta ɓarawon mota ne kuma wannan shine mu da muka yi kuma mun tabbatar da cewa motar nan shi ya je ya ɗauko ta ya zo katsina domin ya sai da ita ko ma in ce ya sayar ta tashi aka kama shi wannan shine abin da ya faru